Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan ana shan hantsi lafiya. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Murtala Faruk sanyin da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri na hantsin yau Juma'a 28 ga watan Yuli na shekara ta 2023. Bayan an sha labaran duniya za ku ji ra'ayoyin wasu 'yan Nijar da ke zaune a Najeriya a game da halin da ake ciki a ƙasar tasu ta asali. Sannan kuma za ku saurari wata hira da muryar Amurka ta yi da wani mai sharhi akan al'amuran siyasa a game da juyin mulkin na Nijar. A yau ma kamar kullum a rana irin ta yau Juma'a muna tafa da shirin yanayi da muhalli wanda ni Aisha Mu'azu na shirya kuma zan gabatar. Amma kafin nan, Far Murtala ya fara da karanto mana labaran duniya kashi na farko. Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan hantsi ga kuma cikakkun labaran duniyar. Shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya yi magana da shugaban Nijar Mohamed Bazoum da sanyin safiyar yau Juma'a. Kamar yadda ministar harkokin wajen Faransa Catherine Colonna ta faɗawa kamfanin dillancin labarai na AFP. A cewar Colonna, Macron ya ce ana iya samun Bazoum ta waya kuma yana cikin ƙoshin lafiya. jagororin rundunar sojin Nijar sun ayyana goyon bayan su ga hamɓarar da mulkin bazum a ranar Laraba inda suka yi watsi da kiraye-kiraye a duk faɗin duniya da ke yin Allah wadai da juyin mulkin da kuma buƙatar mutunta doka da tsarin demokuraɗiyyar ƙasar. Abdul Fattah Musa, kwamishinan lamuran siyasa da tsaro na ƙungiyar ƙasashen yammacin Afirka ta ECOWAS, ya faɗawa muryar Amurka cewa har yanzu bazum ne halattaccen shugaban ƙasar. kuma wajibi ne a sake mayar da shi kan mukaminsa ba tare da wani jinkiri ba musa ya ce shugabannin kasashen yankin za su gudanar da wani taro da ba sabon ba wani taro na gaggawa a kan lamarin a ƙarshen mako domin yin matsaya kan matakan da za a ɗauka na tabbatar da mai da shugaban kan mukaminsa shugaban ƙasar benin patrice talon ya kama hanyar zuwa ya mai babban birnin ƙasar ta nijar domin shiga tsakani a rikicin Kasar Singapore ta zartar da hukuncin kisa na farko a kan mace a cikin shekaru goma sha tara, wanda kuma shine hukuncin rataya na biyu a wannan makon bisa laifin safarar miyagun kwayoyi. 'Yan fafutuka sun ce an shirya zartar da wani hukuncin a mako mai zuwa. Duk kuwa da kiraye-kirayen da aka yi wa kasar na daina hukuncin kisa kan laifukan da suka shafi tu'ammali da kwayoyi. hukumar yaƙi da sha da safarar miyagun kwayoyi ta kasar ta ce an rataye sirdewi jamani a yau juma'a bayan da aka yanke mata hukuncin kisa a shekara ta 2018 bisa laifin safarar kusan gram 31 na hodar iblis ta heroin zartar da hukuncin na jamani ya zo ne kwanaki biyu bayan hukuncin da aka zartar kan wani dan kasar singapore shi ma kan laifin safarar kwayoyi hukumomin kasar singapore sun ce wato sun dage hukumomin kasar singapore sun dage akan hukuncin kisa ne mafi muhimmanci wajen hana bukata da kuma samar da kwayoyi ƙungiyoyin raji kare haƙƙin bil'adama sun ce ƙasar ta zartar da hukuncin kisa kan mutane goma sha biyar kan laifukan da suka shafi kwayoyi tun sa'ad da ta dawo da hukuncin rataya a watan maris na shekara ta 2022 sojojin ukraine sun sake kwace iko da garin staromayoski da ke kudu maso gabashin kasar daga hannun dakarun rasha kamar yadda wani hoton bidiyo da shugaban ukraine volodymyr zelensky ya wallafa a jiya alhamis yayin da ukraine din ta ci gaba da hare-haren mai da martani a yankin kudu maso gabas da rashar ta mamaye rundunar ta 35 da rundunar tsaron yankin sun cika aikinsu sun kuma 'yantar da garin na staromarayuski a cewar wani soja a cikin hoton bidiyon da ba tantance wurin da aka ɗauke shi ba kamar yadda kamfanin dillancin labarai na reuters ya ruwaito mataimakiyar ministar tsaron ukraine hanna maliya ta tabbatar da 'yantar da garin na staromayoski tana mai cewa dakarun tsaronmu na ci gaba da daidaita garin garin na staromayoski yana a cikin yankin donetsk kudu da rukunin wasu kananan garuruwa da ukraine ta sake kwatowa a lokacin hare-haren mai da martani da ta soma kaiwa a watan yuni. an jima kaɗan murtala zai karanto mana sauran labaran yanzu dai ga rahoton mu na farko mai cewa yayin da aka tabbatar da juyin mulki a jamhuriyar niger 'yan kasar da dama mazauna najeriya suna ci gaba da bayyana ra'ayinsu game da yadda suke kallon lamarin daga maiduguri ga rahoton haruna dauda biyu yayin da aka tabbatar da juyin mulki a jamhuriyar Nijar. Yan Nijar inda da mazauna Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayinsu game da yadda suke kallon lamarin. Jamhuriyar Nijar je na makwabta da jihohin Najeriya wanda suka hada da Sokoto da Jigawa da Yobe da Katsina da kuma Borno wanda a Borno kaɗai ke makwabta da kasashen Afirka guda uku ciki har da jamhuriyar Nijar din kuma ke da abubuwa makamantan juna hada da kabilu da kuma sunan garuruwa iri ɗaya har ma da yadda ake hada-hada da kudaden Najeriya a jamhuriyar Nijar din da kuma kudaden Nijar a tarayyar Najeriya. Manyan kabilun da aka fi sani dai sun hada da Kanuri da Hausa da Shuwa da Fulani da kuma Zabarmanci wanda dukkaninsu hakan ya amfani da su a kasashen guda biyu dama da Najeriya da Nijar din. Haka zalika 'yan Najeriya da dama na tsuguni a jamhuriyar Nijar din yayin da wasu 'yan Nijar din da dama ke tsuguni a tarayyar Najeriya wanda suke nan kamar dan Juma ne dan Jummai wanda wani lokacin akan yi wahalan tantance su dan saboda irin kamar da suke da shi da kuma al'adu iri ɗaya har ma da kabilu masu kama da juna ko a iya cewa iri guda na ji ta bakunan wasu 'yan nijar ɗin mazauna najeriya da suka shigo don gudanar da wasu sana'o'i daban-daban game da wannan juyin mulki da aka yi wa shugaban ƙasar nasu ga kuma abin da suke cewa sunana awal abdullahi daga ina ka fito daga bakin bode jiya to ganin cewa akwai wannan juyin mulki a kasar nijar wanda aka samu jiya kuma eh, mutane da dama na tufa a bakin su game da wannan juyin mulki wasu suna gani kamar ya dace wasu suna gani kamar bai dace ba menene ra'ayin ku game da ah, wannan juyin mulki mu da wannan juyin mulki da aka yi gaskiya mu ji daɗin shi ba saboda koya ne mun so mu ga irin yadda ya fara taka rawa a yi mai tayya shi da addu'a Allah tabbatar da alheri kuma mun da haka ya kasance to Allah sa ka zama alheri eh. to ganin cewa an an aikata wannan juyin mulki kuma ya riga faru har soja sun karbi mulki menene shawaran ka ga sojojin to shawaran mu dai Allah sa su yi adalci ga talakawa kuma bayan sun yi adalci su duba matsalolin talakawa kamar abin da ya samu tsaro dai muhimmin da sauran ayyuka bayan nan kuma suka duba suka gyara to sai a yi kokari a mai daga farar hula ya'u yan da magaram mu gaskiya wannan abu bai mana kyau ba eh. ganin cewa har ga aikata kamar menene kiran da za ku yi masu wannan sojojin da eh, da suke sabga sun karbi wannan mulki a hannun farin hula eh, to Allah sa dai haka shine mafi alkhairi zamu eh yawa muna musu fatan alheri Allah sa a gaggauta sai mai murasa abu zaɓinsa. Sunana Lawali mai shayi mazaunin Najeriya ɗan Nijar. To ganin cewa akwai juyin mulki a ƙasar ku a nan jamhuriyar Nijar. Kamar ta yaya wannan abin ya shafe ku? Eh ya shafe mu ta hanya da yawa fi sabidillahi saboda yanzu an ce ana duniyan demokaradiyya tunda ana duniyan demokaradiyya kaga ana tunanin cewa a ita demokaradiyya. To ganin cewa soja har sun riga da sun karbi wannan mulki kuma sun ma bayyana wanda zai kasance shugaban kasa nan gaba a matsayin mulkin sojan Nijar din kamar wani shawar da ku ba wannan sojojin Nijar wato akwai wani abu ɗaya da ya kamata mutane su duba su gani ana ta kushe su ana ta kushe su me yasa suka karbi mulki ya kamata a tambaya me me ya faru suka karba ai haka soja ba zai karba ba a halin da ake ciki yanzu ga talauci ga wahalan da ake ciki na kasa ga rashin tsaro dole ne in suka ga an yi ba daidai ba dole ne su karbi mulki saboda wani lokaci ai yan siyasan suna gani kaman sun kama komai dan yanzu duniyan demokradiya ne ana demokradiya demokuraɗiyya to ba su kula da wani abu ba su kansu suka sani soja kuma ya zo ya kare albarkacin kasa ya kare jama'a da talakawan cikin sa ne ka in yaga an yi ba daidai ba zai iya kwace mulkin nan najeriya dai yana makwabta da jamhuriyar nijar din wanda kasari sukan gudanar da kasuwanci daban-daban a tarayyar najeriya rama da musanyen kuɗaɗe tsakanin juna haruna dauta biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya To a gaida Haruna Dauda biyu yanzu ga Murtala da karashen labaran duniya. Hukumar tsaron Najeriya ta DSS ta kaddamar da bincike kan cece kucin kama babban wato gwamnan babban bankin kasar Godwin Emefiele jami'an hukumar ta dss da na hukumar gidajen gyara hali sun yi arangama a harabar babbar kotun tarayya da ke birnin Legas a ranar talata inda jami'an na dss suka tafi da mfla duk da umarnin kotu na ba da shi beli a cikin wata sanarwa da ta fitar hukumar ta dss ta ce kama mfla san bai kyautu ba haka kuma jami'anta da ma na hukumar gidajen gyara hali duk sun nuna halayya ta shige makaɗi da rawa to sai dai wasu masharhanta na ganin cewa wannan siyasa ne kawai inda Chidi Omeje shugaban jaridar Digest yake ganin hukumar ta DSS ta saba ka'idar doka. Are they going to investigate themselves in a matter that they orchestrated, in a matter that they, they are the aggressors? ya ce ta yaya za su yi bincike a kan kansu a kan al'amarin da su ne suka kitsa shi kamata ya yi a bincike su domin a gano ko akwai ɓata gari a cikin hukumar waɗanda ke nuna fin ƙarfi da cin zarafi to sai dai hukumar ta dss ta musanta karya doka akan lamarin emefele wanda ke fuskantar tuhumar riƙe makami ba bisa ka'ida ba a ƙarshe shugaban amurka joe biden ya gana da sabon shugaban ƙasar italiya a fadar white house a jiya alhamis inda su biyun suka jaddada goyon bayan su ga ukraine tare da tattaunawa kan tunkarar burin beijing wani muhimmin batu ga rome yayin da take shirin ficewa daga cikin shirin raya karkara na kasar china inda biden ya bayyana cewa amurka za ta iya cike wannan gibin za mu tattauna kan karfafa dangantakar mu ta tattalin arziki wadda ta haifar da kasuwanci na fiye da dala biliyan 100 a bara in ji biden ya kara da cewa a tunanina babu dalilin da zai sa hakan ba zai iya karuwa ba shi kuwa prime minister georgia meloni ya faɗa a cikin harshen turanci yayin da yake zaune a kusa da trump a cikin ofishinsa na oval cewa mun san suwaye abokanmu a cikin mawuyacin hali bayan ganawar shugabannin biyu sun fitar da wata doguwar sanarwa ta haɗin gwiwa tare da tabbatar da ƙarfan ƙawance da haɗin gwiwar aiki tare da kuma abokantaka mai zurfi sanarwar ta ce bangarorin biyu sun nanata muhimmancin wanzar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a mashigin tekun taiwan wanda ke taka muhimmiyar rawa wajen samar da tsaro da wadata a yankin da ma duniya baki daya. a gaida murtala faruk sanyin na dai ya kayanto mana rarwanin duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Madalla yanzu kuma za mu sake waiwayar taskar rahotanninmu kuma har yanzu dai akan wannan batu na Nijar na juyin mulki a Nijar. A wata hirar da muryar Amurka ta yi da mai sharhi akan al'amuran yau da kullum Farfesa Khalid Dikwa bayan da na yi mishi tambaya a game da neman ra'ayin shi a game da juyin mulkin da aka yi a kasar sai ya ce babu shakka abin da ake faɗa nan to shi abin da ba a cika fadan ba amma sirrin shi ne waye wannan social media da ake faɗa wanda mainstream din nan da kyarna su su fada to abun wannan mahaja ko kimiyya ko fasaha din nan Mm-hmm. ya hada mutane ana tattaunawa domin yawancin abubuwan da manyan kasashe suke wa kasashen mu na afirka so mutanen ba su san shi ba. Barin fahimce wanda suka yi mulkin mallaka din nan. Na'am. Ban fahimci abin da kake mm. nufi da abin da suke wa kasashen Afirka. yawa abin da abin da suka yi misali kasashen da suka yi mulkin mallaka mm-hmm. kamar Burtaniya, yanzu Faransa da Italy da sauransu ba sa tutu a cikin harkar kasashen da suka samu kansu kamar kasar Faransa. Faransa har ba ta sauya ba a inda ta zauna kuma a akidun da ta rubuta dokoki kafin independence a lokacin alif tara da hamsin da tara din shine lokacin da su mali da gine su biyu nan suka ce a nan baram ya za mu yi waɗannan abubuwa bayan an ce mana mu zaman kanmu ne a ce duk ko eh, soji ma a kasar faransa za a yi komai namu ko bajet dinmu a kasar faransa misali ina bada har kudaden mu ma za a ajiye su tamanin da biyar bisa dari a baitulmalin faransa a ba mu sha biyar ne kadai in bai ishe mu ba za a koma kuma a karbi ciranke daga kudinku kuma sai an biya da ruwa saboda haka maganan juwe-juwen mulki dinna ba za su kare ba a kasashen da afirka din faransa ta yi musu reno muddin ba ta dawo daga abin da manyan kasashe suke fada mata kamar amurka da su italy da sauran suna kyawa ba a yi haka lokacin ya sauya a kyale mutane su gina kasashensu so da ba za su zo suna mutu a cikin teku da cikin sahara amma duk wanda 'yan siyasan da suke eh, cikin faransa duk da cewa na yi karatu na karanta da faransa na akan halayen nasu suna gani in babu waɗannan abubuwan da suke tashi daga afirka da kamar ba za su rayu ba ne ba su da wani abu daban mhm. kamar za ki ga cewa kasashe kamar mali misali suna da gold yawa amma kuma kamfani ɗaya na mali babu haka za a Nijar maganar uranium din nan abda lokacin sai ne kunce ya yi magana kan cewa to mu ma a ba mu kaso din na kaɗan domin 'yan nishiyar din nan su masu more ya zama masala har da sai an yi jubo mulki mm-hmm. ma amani jori na nishiyar alif dari tara da saba'in da hudu bayan shekara ɗaya saba'in da biyar din nan sa ne aka yi jubo mulki a kasar chari francois tombal bai lokacin da shi ma ya tambayi cewa arzikin da muke da shi din nan mu ma muna son kaso To duk lokacin da akwai matsala tsakanin kasar Faransa da gwamnati na Afirkan da ita ta yi musu reno, to nan da nan ne za a yi kokarin juyin mulki. Duk da cewa yanzu ya yi wahala in ba da wanda yake ciki ciki ba, su turawa dinna ba za su yi juyin mulki ba domin turawa da kansu yanzu kansu ya waye suna gani abin da kasashen su. Mai sharhi akan al'amuran siyasa kenan a Najeriya Farfesa Khalid Dikwa a wata hira da na yi da shi. Muryar Amurka ake sauraro a nan birnin Washington DC. Yanzu kafin mu ci gaba a shakata da wannan waƙar. wannan ne kuma ya kai mu ga mu na gaba. da hantsin wannan rana ta juma'a mai albarka mai sauraro mu barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen hausa na muryar amurka tare da ni aisha mu'azu. A yau shirin yanayi da muhalli ya karbi bakoncin Farfesa Adamu Idris Tanko wanda ya yi bayani a game da tsarin yadda ake baiwa kasashe kudaden inganta harkokin sauyin yanayi wato Climate Fund wanda 'yan raji suke ganin cewa ba a kyautawa kasashe masu kananan karfi. Wannan al'amari na canjin yanayi musamman yadda ake bada tallafi manyan kasashen duniya suke bada abin da waɗansu suke gani kamar tallafi ne a fahimci yadda ake kuɗaɗe da ake tarawa gaskiya sai an bibi me ya faru tun tun asali tun asali dai a fahimci cewa wannan gaskiya ba tallafi ba ne abin da ake tarawa ko kuma ake bayarwa ake sawa a cikin wannan asusu yana da nau'i wannan zai zama kamar a ce ana biyan diyya ne dalilinsa kuma shine su manyan kasashe na duniya musamman masu masana'antu na duniya a fahimtar kowa a duniya su ne gaskiya suke gurɓata yanayi su ne suke dumama yanayi wannan alhaki na yadda za a gyara harkar dumamar yanayi gaskiya a kansa yake to wannan shine fahimta da duniya ta yi domin idan ka kalli kasashe namu na afirka za ka ga tabbas ba mu da wani abun da za a ce muna da laifi akan yadda ake fitar da hayaki mai guba wanda yake lalata yanayi to wannan shi yasa sai aka yi yarjejeniya cewa su wa'annan manyan kasashe na duniya su rika diya kamar diya ƙananan kasashe su rika tallafawa su ma suna amfani da wa'annan kudade domin su rika ah, tallafawa na yadda kowa zai zama na cewa yana yi kai da kake da alhaki ka biya mu kuma da bamu da alhaki idan ka biya mu sai mu yi kokari ne wannan shine tsari da duniya gaba ɗaya ta ɗauka to a wayannan abubuwa an fitar da yanayin ba da tallafi har wajen kashi kusan goma sha hudu a yanzu yadda ake a cikin irin 'yan shekarun nan kuma kuɗaɗe ne gaskiya da aka tanaje su masu zafin gasken gaske wanda su ne aka sa a sa wannan asusu kuma su ake ganin za a yi amfani da su domin a ba da tallafin. shi kuma umar sale an ɗan ƙungiyar rajin kare muhalli ta najeriya bayani yayi a game da wani taro da aka yi a najeriya inda aka kaddamar da rundunar adalci kan yadda ake kula da sauyin yanayi wato climate justice ba sabon abu ne a duniya ba wannan haɗakar ta kungiyoyi masu zaman kansu da ake kira dindinar adalci a kan bangaren yadda ake kula da canjin yanayi wato climate justice wannan tsari ne wanda duk duniya daman kusan kowane manya-manyan kasashe suna da wa'annan kudurori wanda su 'yan kungiyoyi ne suke da alhakin wannan wanda baya huce wasu abubuwa ko a amurka da kudurori haka guda goma musamman na cewar a daina tafasa ko dumama ita duniyar baki ɗayanta a yi yadda za a yi A kula da su waɗanda idan matsalolin nan sun nau'in mutane masu rauni waɗanda yawanci mutanen ƙauyuka ne da kuma ƙasashe masu tasowa da kuma akan duba cewar shin wannan tsari da ake cewa za a rinka samun makamashi a wanda baya gurɓata muhalli to ta yaya za a yi wannan canjin ba tare da kuma mutane a farar ɗaya sun rasa ayyukan yi ba tare da an kula da hakkin su ba tukuna so kuma a duba cewar su ƙananan garuruwa sun shiga cikin wannan tsari ba tare da an yi amfani da misali manya-manyan birane ba sai an duba ƙauyuka ko kuma mutane da suke daga karkara cewar su ma sun shiga cikin wannan tsari an ji muryar su an san duk an ɗauki ra'ayoyinsu kuma cewar da yawanci abubuwan da ake yi tattare da su ake yi ba tare da cewar kawai kamar yadda aka saba cewar kawai sai dai a yanke musu hukunci ba kuma duk irin wayannan abin misali dandinar adalci da ake magana a ce manyan manyan kasashe kamar su amurka su ne suke da jagoranci akan irin wayannan al'amura najeriya ta karkashin wannan gidauniya ta ita nigerian conservation foundation su ne suka dauki gabare ɗaukar nauyin naga ford foundation cewa a haɗo kan kungiyoyi masu zaman kansu inda suka fara ɗaukar a najeriya aka ɗebi ƙungiyoyinmu guda hamsin muna so cewar mu zo a ƙaddamar da wannan abin tashin farko tukuna kuma idan an ƙaddamar shin menene manufa ɗin Mai sauraro iya abin da shirin yanayi da muhalli na wannan makon ya kunsa kenan. Zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu, za mu dawo da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin bakin namu Umar Sale Anka da kuma Farfesa Adamu Idris Tanko sai Solomon Abu da daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi. madalla to kafin mu yi sallama da ku ga murtala ya sake dawa da labarai a takaice. To a takaice shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya ce ya yi magana da shugaban Nijar Muhammad Bazoum da sanyin safiyar yau Juma'a kamar yadda ministar harkokin wajen Faransa Catherine Colonna ta faɗawa kamfanin dillancin labarai na AAP. A cewar Colonna, Macron ya ce ana iya samun Bazoum kuma yana cikin ƙoshin lafiya. Kasar Singapore ta zartar da hukuncin kisa na farko a kan mace a cikin shekaru goma sha tara wanda shine hukuncin rataya na biyu a wannan makon bisa laifin safarar miyagun kwayoyi. 'Yan fafutuka sun ce an shirya zartar da wani hukuncin a mako mai zuwa duk kuwa da kiraye-kirayen da aka yi wa kasar na daina hukuncin kisa kan laifukan da suka shafi tu'ammali da kwayoyi. Sojojin Ukraine sun sake kwace iko da garin Staromayorske da ke kudu maso gabashin kasar daga hannun dakarun rasha kamar yadda wani hoton bidiyo da shugaban ukraine din volodymyr zelensky ya wallafa a jiya alhamis yayin da ukraine din ta ci gaba da hare-haren mai da martani a yankin kudu maso gabas da rashar ta mamaye hukumar tsaron najeriya ta dss ta kaddamar da bincike kan cece kucin da aka yi wajen kama babban wato gwamnan babban bankin kasar godwin emefiele jami'an hukumar ta dss da na hukumar gidajen gyara hali sun yi gama a harabar babbar kotun tarayya da ke lagos a ranar talata inda jami'an na dss suka tafi da emefele duk kuwa da umarnin kotu na ba da shi beli shugaban amurka joe biden ya gana da sabon shugaban kasar italiya a fadar white house a jiya alhamis inda su biyun suka jaddada goyon bayan su ga ukraine tare da tattaunawa kan tunkarar burin beijing wani muhimmin batu ga rome yayin da take shirin ficewa daga shirin raya karkara na kasar china biden ya bayyana cewa amurka za ta iya cike wannan gibin to masu sauraro anan kuma za mu sallama da ku a cikin shirin namu na hantsi a yau sai a kasance da mu zuwa can an jima da la'asariyar ku idan Allah ya kai mu domin sauraron wasu abokan mu da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyina da ya taya ni gabatar da shirin sai wanda ya shirya kuma ya bada umarni Solomon Abu da kuma injiniyan mu na yanzu Charleston. Ni Aisha Mu'azu nake cewa masalam.